Mai sauraro Assalamu alaikum. Barka da wannan hantsi, barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace mun karɓi bakuncin Dr. Nuru Ahmad Kushi, kwamishaniyar ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa a jihar Yobe, wacce za ta yi bayani a game da muhimmancin ilimin mace a bayyane. da irin gwagwarmayar da ta a rayuwa da kuma hajiya asma'u abewa na shugabar kungiyar azawaj women and children center wanda ke ja wacce za ta yi bayani game da kungiyar tata da makasudin fata a yi sauraro lafiya ba kasafai ake samun mata irin ki ba waɗanda sun yi gwagwarmaya a fannoni daban-daban za mu so ki dan ba mu labari na baya su ma su amfana. Alhamdulillah abu yana tashi ne daga family daga gida shi yasa muke ta maganan cewa mata su yi ilimi mahaifiyata allah ya ji rai tana karantarwa a yarwa ta zo ta zama da matsalolin idanu ta ce ita local craft za ta koyar ana hmm. kiranta mama local craft a hakan ma mu muka yi yanda muka sa ta yi ritaya muka yi wokin don ta huta duk da haka ana zuwa gida tana karantar da ƙur'ani tana local craft ta tsani ta ga mutum baya karatu kuma baya sana'an komai to yanzu a haka zan iya dinki na da yake yanzu ayyuka sun yawaita shi yasa na biyu ni ba a gabanta na tashi ba a gaban kakata na tashi to ita ma ba ta son zaman banza da haka aka taso ba zaman banza karatun nan dai Aje je a yi kaza a yi aiki a yi tsafta a yi kaza kin gani da discipline ka koya wa yaro ibada sa'an nan ka nuna mishi amfanin lokaci kar ka bata lokaci yanzu nan a yi kaza to sai ki ga mutum ya haɗa wa'annan abubuwa cikin taimakon Allah sai ki ga ya tashi da shi kamar mahaifina ko kuma kakan na dukansu zan ce sojoji ne batun wani excuse in an ce kaza ma bai taso ba to kin ga wannan yana cikin wasu abubuwan da ni na tashi da shi to da aka zo aka yi mini aure sai zama shi mai gidan yana da interest shi ma a makaranta ni ina digiri shi yana HN dinsa to a haka mu zo hutu yana encouraging dina wataran zan yi fishi kamar da na koma masters na taba fishi na ce ni wannan abu kaza ya ce za ki je ki to kin gani in ka samu fahimtan wa'inda ke tare da support sai ki ga Allah ya taimake ka ina digiri na haifi baby na farko ina NYSC na haifi na biyu haka haka dai ina ma PhD don haka aure baya hana karatu amma ka samu support daga family ka samu support na wanda kuke tare amma samun haka ba zai ba sai da biyayya sa'an nan ki samu samu duk wannan shine dai abin da zan iya faɗi a takaice To Hajiya menene ya baki kwarin gwiwar kafa wannan kungiyar? A lokacin da ina aikin gwamnati, akwai abubuwa da na gani da suka tayar min da hankali. Wanda ya zama to na ce insha Allah ina da rai da lafiya, ina da karfin jikina zan da wannan NGO domin saboda batun tarbiyyar tamu ta tabarbare daga gida ne. Babu wannan horon da ya zama to da uwaye suke da shi. Wanda za ki ga cewa ba diyakka ba ko diya wani aka baka amana in dai matsayin diyakka ce ba za ka kalle ta ba. Ko da ku akwai aure tsakanin kai da wannan yarinya ba za ka kalle ta ba. To yanzu wasu abu ya ɓaci za ga ya uba ke mai ya to ki gaya mu wannan abun yana faruwa cikin gida ne ba to shi ne ke miki magana batun tallafa mata nan idan mace tana da ƙarfi a gida tana da hali waɗannan abubuwan za su rage gaskiyar mace za ki zama to kina lokacin kallon yaki yaki tana buƙatar wani abu nan take za ta so ta gaya miki kuma sannan idan wani abu ya same ta kina da ƙarfi bari ga miki gaskiya mu mata abin da yasa ake cutar mu nan arewa abu uku ne babban abun ma ne batun wannan zaman to mace tana da abin hannunta ba wai abin hannunta ya kuɗi a ce sunanta yawo mai arziki ba a'a tana da abin za ta iya ɗauka makanta lalura gwargwado abin da take iya ɗauka nata na kanta ba wai a je a yi karya a ce ai wancan ai wannan ba a'a abin da in tana buƙatar dubu biyar ne dubu uku dubu hudu tana iya shiga ɗakin sa da ta ɗauko ta yi na ta ma ko na ɗaya tana iya yin shi to za ki ga cewa akwai wannan kusanci tsakanin ɗa da mahaifi wanda baya da za a yi yaro ko yarinya tana cikin wani hali ba za ta iya damu wata ba ita kuma uwa ba za ta iya nota ba amma inda zama to ke mace kina ta kanki ke ma kina ta neman wanda zai taimaka miki da naira ɗari biyar da naira ɗari uku da naira ɗari biyu yaushe kike kallon magana ɗan amma yau amma tallafa mata ga ki gani in wannan abin bai rage ba tallan nan da ake cewa ana yi da wannan magana batun su eh, yanayin eh, yara za ki ga abubuwa sun rage. To yaya ya kamata mata su fuskanci al'amura na rayuwa? To a fannin da zan ce in aka haɗa karatu aiki da me shi ne rayuwa. Don haka a fannin rayuwa ko ma wane irin hali ka shiga ciki. Ka san Ubangijinka shine na farko. ka san ubangijinka shine na farko na biyu ka yi haƙuri duk wani abin da kake yi in babu haƙuri ba za ka cima buri ba kuma dole ka rika kana tafiya akwai ƙalubale ka yi ƙoƙari wannan ƙalubalen ka tsallaka shi to akwai wani abu amma fa sai da haƙuri sa'an nan ladabi da biyayya ladabi da biyayya wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da zai sa mutum ya yi succeeding a duk abin da yake yi Za ka je lecture ka dawo a baku ko assignment sai ka ga an baka tu ka kwana kana rubuce rubuce ka yi menene to in ka zo ka jefa wa malami to ni gobe ma minus 2 zan sa maka amma malam gashi kaza kaza ina so a zauna a sake koya min inda na samu matsala me duk yanda malami yake zai san cewa kana da ladabi don makarantar ba kawai bokon ake koyarwa ba ana duba resilience naka irin haƙurinka juriyanka da jajircewa ko siyasan nan da ake wanda bai kai ka ba zai zo zai kira sunanka gatsau zai faɗi abin da ya ga dama kawai sai ka ɗaga kai ka kalle shi in kuka haɗu yaya kuna nan lafiya sai ka ga yajo kunya to amma ka ce ni ma bari na cire hijabi na yau sai na yi kaza da wani ko da wacce girma ya zube don haka wani abu uku ka ji tsoron Allah ka san Allah yana tare da kai kuma yana kallon ka na biyu ka yi haƙuri na uku ka jajirce ka yi ladabi da biyayya to sai ka ga duk wani abu na rayuwa ya zo maka da sauki kuma ka yi ta gode wa Allah Hajiya. Maganar batun population yanzu matan garin ke dili da su mun shekara uku cikin na hudu muke da su akwai lokacin da muka ɗauko maganar batun muka ɗaga daga dubu goma zuwa ashirin sai muka ce mun watan to duk wanda take da ɗan ƙaramin yaro shiga ciki irin ba zaɗin za ki biya kuɗin a cikin lokaci so saboda haka maganar batun ba masu ciki sai muka ce to ku sai ku tsaya sai in kun haihu sannan sai a baku don wannan abu a cikin da muna baku wata shidda muna baku kuɗin ku wata uku kuna amfani da su sannan ku biya cikin wata biyu da rabi don kin gani wajen wata biyar da rabi sai muka ce saboda haka irin mai ciki wanda take da laulayi da wancan ba za ta iya ba muka ce to mata wanda suke da ciki za mu bar ku sai in kun haihu irin lokacin kuna da ƙarin cikin ku sai ku sai ɗaya daga cikin su zuta mai da cewa hajiya me yasa kika ce to ai shi akwai wani abu da ce wata ke ƴaƴan ki nawa yanzu sai ta ce mata ƴaƴan ta hudu ta ce ai ki hudu ta ce ni ce me miji kike ta ce mun yana noma kuma yana koyarwa a junior secondary school ta ce to ke miki ta ce in banda yin wannan kosan da take yi ba wani abu da take sai ce mata to yanzu in kika haifi wannan shine na biyar ki bari in kika haifi ma ya magana sai ta ce mun to ba mai magana da ita ba ta da kanta ta ga effect din wannan abu domin duk matan da suka fara dubu biyar tare da su dubu goma tare da su yau sun wuce sun kai wani matsayi ɗayan da su suna ishirin wanda kuma in za mu sake bayarwa hamsin su za mu ɗauka sai ta zo ta ce min hajja sun ce mata ta ce ai bana na haihu na je asibiti to kin ga shi sirrin family planning mutane ba su sani ba gwamnati ba ta sani ba <clears throat> suna ta magana batun <clears throat> a kai mace ta je ta family ba ba a haka ne you have to earn a kind of trust irin tsakanin ka kai da mutane domin ko kina mai ilimi kin ce kina ciwon kai na bude jakata na dauko miki panadol da ba cikin takarda mai da aka rubuta miki panadol ba na baki ba za ki sha shi ba in kin sa abin zaki ce to buran aje sai naje na ci abinci sannan in je in sha to mata na ba su yi makaranta ba ba san me ake ciki ba mata yi a nuna musu darasi darasi kan cewa in ka haihu kamata ka ba da shekara uku ko hudu kafin ka sake saboda ka samu karfin jikinka ka samu kai ma ka yi wani abu ne to domin ba kowa ke yin ciki ya kwashe lafiya wasu za su ciki watannin tara duk ba su da lafiya amma in baki da ya zaki wani sana'a a nuna musu dalilin da yasa aka ce ai family plan ba wai don kasa haihu ba don dole kace mishi kashi haihu zai yadda ba amma in kace mishi a'a dalilin da ya sa saboda idan kin haihu kina da goyo ko waɗanda suke aikin wanta ana ba su dan lokaci kaɗan su je su zauna su huta kina buƙatar hutu amma idan kika dan ba da tazarar na shekara uku hudu zuwa biyar to zaki samu cewa in kin yi wannan kisa akalla kina da lokacin da zaki zauna ki abin zaki nema kanki to mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace a yau Idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baƙin namu Dr. Meru Ahmad Amshi da Hajiya Asma'u Abewala sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu muke fatar wani lafiya.